ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون من منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Allah ya cika abin da ya muku alkawari na nasara akan maƙiyanku a yakin Uhud. A lokacin da kuke kashe su, kisa mai tsanani da izinin Allah, har zuwa lokacin da kuka ji tsoro, kuka yi rauni wajen tabbata a kan abin da manzon Allah ya umarce ku da shi, kuka yi saɓani a kan ku tsaya a wurin da kuke. ko ku bar wurin ku tafi ɗibar ganima kuka saɓa wa manzon Allah a cikin umarninsa na ku tabbata a wurinku kun yi haka ne bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na nasara a kan maƙiyanku. Daga cikinku akwai waɗanda suke son ganima, su ne waɗanda suka bar wuraren da suke, kuma daga cikinku akwai waɗanda suke son ladar lahira, su ne waɗanda suka tsaya a wurinsu ba su tafi ko'ina ba, suna masu bin umarnin manzo. sannan sai Allah ya juyar da ku daga gare su, ya ɗora su a kanku don ya jarrabe ku kuma ya bayyana mumini mai haƙuri da bala'i ya ɗaga wanda ƙafarsa ta zame, zuciyarsa ta yi rauni tabbas hakika Allah ya yafe muku abin da kuka yi na wa umarnin manzansa alaihi salam Allah ma'abocin falala ne mai girma ga muminai ta yadda ya shiryar da su zuwa ga imani ya musu afuwar zunubansu ya ba su lada akan abin da ya same su